bi yare da ayaresabea na aduane a nurses foɔ ɛde ma no ɛyɛ haram dakunam ɛka ho babaa wo nua baa anaasɛ oyere ɛkɔ hospital akɔgye ayarehwɛ obeduru na doctor ni a ɔkɔ fiefie n'asa ne yadeɛ ɛyɛ bɛrima wo maame wo papa anaa wo busuani bi da owu pa so ɛwɔ ayaresabea na etwa sɛ yɛka la ilaha illallah muhammadu rasulillah ɛhyɛ n'ano na kramoni biara mɛn kramoni Ba, ɔrekɔ awoɔ so deɛ ɔrekɔ gyina awoɔ ɛyɛ bɛrima alhaji afa ne ho hajia adrɛse hijab anaa nikab kamakamakama ɛrekɔ hospital akɔyɛ check up yɛbɛduru ne a wɔ alhaji asi abɔnten ama hajia sɛbe ayi ne ho sɛ dɔkani bɛrima ɛnyɛ ne check up adeɛ a ahomete pɛɛ yi ɛyɛ hiasɛm ɛma Muslim, a yɛwɔ ghana ɛne wiase afanan baabi a sɛ yɛbɛka yɛn ho abom ne islamic hospital anaa clinic ɛde aboa ma islam atu mpɔn ɛwɔ yɛn pɔtɛmpɔtɛm ɛne yɛn mantam na yɛn man mu ha yɛwɔ nurses doctors midwife midwifoɔ bebree na emu sɛn ɛna ɛyɛ adwuma ɛwɔ islamic hospitals ana clinics islamic clinics sɛn ɛna ɛwɔ ghana na daakye bi waawo mu wo ba yere anaa wo busuani bi kɔgye ayarehwɛ a wonsuo akyiri sɛ bɛrima anaa ɔbaa e ɛrekɔ akɔ feefee no abera a ɔnsɛn fata sɛ ohu na degyem ɛka e yɛn ho muslim access movement ɛɛtɔ e ato ne nsa frɛ nkramofoɔ agyidiefoɔ ɛne obi a ɔwɔ pɛpa sɛ ɔboa ɛma saa project yi ɛba so kakra bi a obetumi yɛpɛ the first islamic public hospital ɛwɔ baabi a wote ɛne ghana afanan nyinaa wasaase bi ɛda baabi wo nateɛ wo blocks wo cement wo nyansa wo links w'ahoɔden w'adwenkyerɛ biribi a wobetumi ayɛ ɛde aboa ama yɛsi the first islamic public hospital ɛwɔ ghana ha no fa bɛboa muslim access movement ne yɛntu anammɔn inshallah Allahu ta'ala. Sɛ wopɛ sɛ woboa anaa wopɛ nsɛm yi mu nkyerɛmu biara frɛ yɛn ɛwɔ. zero two four nine one two two three three four. Muslim Access Movement challenge your soul recharge your iman. Mam Clinic Mam Hospital live healthy save a life.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 kadai ta ubangiji madaukakin sarki yanzu dai muna cikin mu na hudu da zancen mu bakwai da ya shuɗe ya saya kan cewa dukkan wanda ya ce la ilaha illallah babu shakka wannan mutum ya fito da kansa filin wuri saboda ya kubutar da kansa daga barin bautan dukkan batun bautan koma bayan allah madaukakin sarki sa'annan kuma ya yi riko da bautan allah kawai wanga ko alkawali ne ke tsakanin bawa da ubangijinsa shine allah subhanahu ta'ala ke cewa faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi dukkan wanda yake ya walwale wanga alkawali bayan ya faɗi la ilaha illallah ya dau alkawali cewa bai bautan wani fashe Allah kawai in ya walwale wanga alkawali to ya walwale alkawalin ne sharrin walwalan wannan alkawali zai koma game shi waman aufa bima ahada alaihi Allah wanda kuma ya cika alkawalin da ke tsakaninsa da ubangiji alkawalin da ya dauki tsakaninsa da ubangiji fasa yi utihi ajiran azima Allah zai bashi lada mai girma mai daukaka akan nan fadin la ilaha illallah yana nuna cewa fitowa fili cikin halin kadaita ubangiji kawai da yi masa bauta saboda ma'anansa la ma'buda bi haƙƙin illallah babu abin da yake ya kamata a ce an bautace shi da gaskiya fashe allah madaukakin sarki me yasa malumma suna bayanin bautan la ilaha illallah sai su ce babu abin bautawa da gaskiya saboda akwai ababen bautawa da wasu ke yi amma bauta da gaskiya dai shine wanda yake an yi da allah subhanahu wa ta'ala saboda shi duk wanda yake ya faɗi wanga kalima na la ilaha illallah da yake ya san ma'anan wannan kalima ya yi aiki da ma'anan wannan kalima cikin guzar da shirka da tabbatar da bautan Allah kawai sa'an nan kuma ya kudurci wannan al'amarin nan cikin zuciyansa ya yi aiki da la'ilaha illallah yanda ake so to mai shin nan musulmi ne kuma cikakken musulmi kuma musulmi kuma na gaskiya kenan wa man qalaha amma wanda ya faɗi la ilaha illallah sa'an nan kuma wa amila bi muqtadaha zahiran filin wuri da iya-iyansa aikokinsa kai kawunsa yana nuna cewa yana aiki da la ilaha illallah amma bai kudurci wannan imanin nan da wannan zancen da ya yi nan cikin zuciyansa ba ma'ana abin ba yana cikin zuciyansa ba ne yana cikin aikaceceniyansa da yake filin wuri amma zuciyan bai amince da fadin la illallah nan ko riko da ma'anan la illallah ta wannan mutum ya zamo munafiki kenan munafiki shine wanda yake yana fito da alheri amma yana boye mugunta cikin zuciyansa ma'ana ya fito da imani fili an gani to amma wurin aiki sai kaga kaman ya boye ya fito da imanin fili amma kafirci na cikin zuciya wannan lokaci mutum ya fada cikin munafinci kenan Allah kiyaye mu saboda shi dukkan wanda yake ya faɗi la ilaha illallah da halshinsa amma ya yi wasu aikoki da yake wannan aikin nan bai dace da la ilaha illallah ba waɗannan aikoki da yake aikata wannan suna dacewa ne da shirka ma'ana hada Allah da wani cikin bauta wanda yake yana tafiyar da ma'anan la ilaha illallah wannan mutum ya zamo kafiri a samu fahimta na da kyau ma'ana mutum mai fadin la ilaha illallah amma yana aikata abin da yake yana aikata kishiyan la ilaha illallah yana fadin la ilaha illallah amma yana da imani kaman ruwa yana iya tucarwa ko kuwa yana iya amfanarwa yana fadin la ilaha illallah amma yana da imani cikin wani aljani ko wasu aljanai wa'inda yake suna biya masa bukatunsa cikin duniyan ga ko kuwa ya zamanto kamar yana fadin la'ilaha ilaha illallah yana da yarda cewa wasu malumman shi suna iya tunku da sharri ko kuwa su tabbatar masa da sharri su tabbatar masa da alheri. in ya zamanto kamar wanga imani shi ke tare da shi ma'ana ya yi aiki da wani ya yi aiki da kishiyan la ilaha illallah in ka faɗi la illallah ko miyaye za ka maimaita la'ilaha ilaha illallah har matukan ba ya tabbata cikin zuciyanka ba ne ko ko kana wasu aikoki da yake suna rushe ma'anan la'ilaha illallah kai ba musulmi ba ne ka shiga layin kafirci kenan allah kiyaye mu kamar halin waɗanda yake suna bautan mamata ko kuwa suna zuwa suna tawafi kan kaburukan malummansu ko kuwa waliyansu ko waɗanda yake sun yadda da su suna zuwa suna kewayen kaburukan nan suna rokansu lafiya suna rokansu arziki suna rokansu biyan bukatu bayan sun mutu an bisa su ba su da wani iko na sake wani lamari cikin lamuran rayuwa su ma da kansu nan da ake kiran da kansu ba su san kamar ma ana kiransu ba to in mutum ya fadi lailaha ilaha illallah ko yana fadin lailaha ilaha illallah amma yana da imani cewa waɗanda suke cikin kaburuka suna iya bashi lafiya lokacin nan ya kawo kishiyan lailaha illallah ko kuwa suna iya ba shi arziki lokacin ya kawo kishiyan la ilaha illallah ko kuwa a suna iya bashi iya ko wani kwanciyar hankali ko wani biyan bukata lokacin ya zo da kishiyar la ilaha illallah ma'ana tare da fadin wanga zance yana da wani imani da wasu mamata cewa su ne za su biya mishi bukata to wangan nan zai zama to kamar la ilaha illallah nan bai samu gurabu mai kyau cikin zuciyan wannan bawan Allah ba kamar wanda kuma zai ce la ilaha illallah amma yana da wani shehu da yake kira in ya kai wani munzili mai girma na damuwa ko rashin lafiya ne yake son lafiya yana da wani shehu da yake kiransa ka bani lafiya mana ka bani arziki mana ko yana da wasu duwatsu da yake yana bautansu ko wasu wani gumki da yake bauta ko kuwa a yana bautan ruwa ko yana bautan uh, iska ko yana bautan rana wa'inga al'amura duka suna tafiyar da ainihin ma'anan la ilaha illallah saboda shi dukkan wanda yake na fadin la ilaha illallah yana neman taimako kamar ya ce ya abdulkadir abdulkadir ka taimaka mini mana ka bani lafiya ka fita kan ma'anan la illallah ko ya kai badawi ka taimaka mini mana ko ya kai shehu wani baka bani arziki ko baka bani lafiya ka fita kan ma'anan la illallah ko kuwa kana da wasu bukatu da yake kana neman biyan wa'annan bukatu daga wurin mamata kasancewa ka fada cikin shirka wanda yake mutanen farko suke kai a lokacin da babu shakka waɗanda yake suna aikata wannan ba su samu cikakken fahimtan ma'ana la ilaha illallah la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya illallah sai dai allah kawai wurinsa muke neman arziki wurinsa muke neman lafiya wurinsa muke neman biyan bukatu wurinsa muke neman daukaka shine muke neman ya kiyaye mu daga barin wuta da fitinan jahannama shine wanda yake muna roka ya ba mu aljanna ya shigar da mu aljanna da rahamansa da kuma gafaransa wanga ya zamanto shine abin da ke zuciyan musulmi to shi dai musuluncin nan ya samu cika amma in mutum yana fadin la'ilaha ilaha illallah yana wani la'ilaha ilaha illallah wannan lokacin bai samu fahimtar abin da yake aikatawa ba ku tuna fa lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ma mutaninsa ƙuraishawa ƙulu la illallah ku fadi la'ilaha ilaha illallah lokacin sun samu cikakken fahimta cewa annabi na nema daga wurinsu ne su bar bautan gumakai su bar bautan duwatsu su bar bautan rana da wata da sauransu su fiskantar da huskokinsu da zukatansu duka zuwa ga bautan Allah kawai a saboda hakanan da suka samu wannan cikakken fahimta sai suka ce ma annabi alaihi wassalam suna masu tambaya a ja'alal alihata ilahan wahidan shin ya sanya abin bauta ya zama ɗaya ne kawai alhalin mu ko muna da alloli da dama da muke bauta haka kuma mutanen ƙaumi hud mutanen annabi hud su ma haka suka ce mishi lina lina'budu Allah wahda ka zo mana ne kana yi mana umarni cewa mu bautaci Allah kawai Allah kawai ne mu bautaci wa nazara ma kana a ba'una? mu bar dukkan abin da yake iyayenmu sun kasance suna bauta ma'ana mutanen annabi hud mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa duka sun samu fahimta cewa in ka ce la ilaha illallah ma'anan shi ne ka ture dukkan ababa da ka sa gaba kake bauta ka ture shi duka saboda shi ya yi musu wuya don ba su son su ture wa'annan da wannan zance da za su faɗi annabi saleh shi ma mutanensa suka ce mishi a tanhana an Abu da ma ya abudu aba'una kana hana mu ne mu ta ma abin da iyayenmu ke bauta shi kake hana mu a kan haka yasa ba su an shi sakun da ya zo da shi daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai dai mutane kadan sa'an nan kuma an ka zo ma annabi nuh alaihi salatu wassalam za ka samu mutanensa suna cewa wa qalu la tazarunna alihatakum suna ce ma juna kada ku rabu da allolinku nan da kuke bautan nan wala na waddan kada ku rabu da waddan wala suwa'an kada ku rabu da suwa'an wala gutha kada ku rabu da ya gutha wa ya'uqa kada ku rabu da ya'uqa wa nasra da nasra kada ku bar bautansu ma'ana waɗanga mutanen kirki ne daga cikinsu da suka bar duniya suka aje mutum mutuminsu 'yan baya da suka zo sai suka ga kamar iyayensu sun bautaci ne shetan ya musu wannan wahayi shi suka zo suna bautan ga bayin eh, Allah lokacin ne annabi Nuh alaihi salatu wassalam ya kokarta yadda zai yi ya cire su kan wannan hali amma bai samu kansu ba wanga shine fahimtan kafiran da da kafiran da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya iske su cewa in ka faɗi la ilaha illallah yana ba da ma'anan cewa rabuwa da bautan wani allah kuma ka yi riko da allah kawai saboda shi suka ki su yi furuci da wannan kalima saboda faɗin la ilaha illallah bai haduwa da bautan da suke yi malata da kuma uzza da manata bai dacewa da kuma bautan da suke yi cikin kaburruka da kewayen kaburruka da rukan mamata bai dacewa da la illallah saboda shi sun ki su fadi la ilaha illallah don ba su iya barin wannan bautan wasu shashi daga cikin mutane kuma suna fassara la ilaha illallah cewa babu mai iko kan kirkiran al'amura sai dai Allah mana babu mai iko kan halitta kan yin halitta sai dai Allah babu mai iko kan kawo ruwa ko iska ko rana ko halittan sama da kasa sai dai Allah sai zamanto ma'anar la ilaha illallah daga wurin sunan la qadira alal ikhtira'i illallah babu wanda yake yana da iko ya kirkiro wani abu ko ya yi halitta sai dai Allah wanga ko ma'ana ne da yake mummunan ma'ana ne mummuna ne da yake ma'ana ne da yake ya kunshi kuskure mai yawa saboda wanda ya fassara ma'anan wannan bai kara mafahimtan kafirawan da ko ko a imaninsu cewa ko da halittan sama da kasa da rana da wata da mutane ko da su suna da imani da shi sun yarda kamar Allah ne subhanahu wa ta'ala ya halicci wa'annan ababa da shi wanda zai fassara la qadira alal ikhtira'i la qadira ala al-khalqi la qadira ala ko ko maut ihya'i al-mauta illa sai dai Allah ne kawai ya yadda da abinda ko da kafirin da suka yadda da shi kuma ba wannan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya su a kai ba bina'an kansa kafiran da su sun tabbatar cewa halitta arziki rayarwa daukan rai duk sun tabbatar kamar Allah ne subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake yana aikata su amma bai sa sun zamo musulmai ba wanga ma'ana wanda yake yana zuwa da ma'anar lailaha ilaha illallah ba shi ne didi ba ma'ana sosai la ma'buda bi haqqin illallah babu wanda yake ya cancanci abutace shi da gaskiya fashe Allah subhanahu wa ta'ala 'yan uwan musulmai in muka dubi zuwa ga shirka cikin ibada ina fadi na sake nanatawa cewa duk mutum wanda yake ya bar duniya allah kadda yake bauta amma yana da kurakurai yana da laifuffuka wannan mutumin nan ya kai wurin allah subhanahu wa ta'ala yana da garanti saboda ya kai wurin allah allah kadda ke zuciyarsa Allah kawai yake bauta amma ya zo da laifuffuka laifuffukan nashi da ya zo da shi sai a bar hukuncinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya san yadda zai yi da shi in ya so ya yafe masa zunuban ya sa shi aljanna in ma ba haka ba ya ja kunninsa gwargwadon zunuban da ya aikata ya sa shi aljanna amma in mutum ya sadu da Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani aljani da yake kai masa bukatu yana da wani yarda da wani bawa cikin bayin Allah yirin yardan da ya kamata ce ya yi da Allah lokacin ya fada hannun Allah yana mushiriki wanda kuma ya mutu yana mushiriki to wannan mai shi ya san cewa kamar hallaka boni na duniya duka da lahira komi ya kai zuwa gare shi Allah kiyaye mu mun nuna cewa shirka cikin ibada shine ka juyar da dangogin ibada ko ka juyar da wani abu da yake Allah kadai ake fuskantar shi da shi ga wani Allah mun yi bayani yadda wannan shirka ya faru a ban kasa zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam farkon al'umma kenan da suka yi shirka كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين mubashirin wa mundirin annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo da aka aiko ma mutane duka baki daya ya zo ya yi da'awa zuwa ga Allah da shi zaka ga zamanin ga da muke ciki da kansa mutane sun fada cikin shirka da dama sai dai wanda Allah ya masa rahma ya kiyaye shi kiyaye masa addininsa kowane lokaci ina jan hankalin mutane zuwa ga cewa ku bar muna bincikan akidu ko kuwa akida da ke cikin zuciyarmu game da ubangijinmu shin akidan da ke cikin zuciyarmu game da ubangijinmu hankalinmu na kwantawa da shi mu sadu da allah kan wannan akida ku bar muna bincikan akidan da ke tare da matattakinmu da suke karkashinmu shin irin akidan da muke rike da shi na bautan allah kawai shine abin da suke rike da shi mu bincika ɗiyanmu mata da maza menene akidansu menene ibadan da suka rika shi da gaskiya suke aikatawa me ke faruwa yau tsakanin kishiyoyi da juna saboda neman soyayyan miji yana zamo sanadiyan uwar gida ta bi bayan kofa ta bi bayan takoro ta fada cikin shirka saboda neman soyayyan mijinta ko ko a'a amarya ta bi bayan tukuro tana fama yadda za a yi ta lalatar da uwar gida hanyoyi daban-daban daban da yake na kai mutane zuwa ga zuwa ga shirka so shi bincikan hidinmu na tauhidin da ke cikin zuciyarmu saboda uwar kudinmu kenan in muka rasa wanga akida na bautan Allah kawai cikin zuciyarmu hasiral mutum zai yi hasaran duniya da lahira gaba daya Allah kiyaye mu wanga shirka kuma da ke faruwa cikin al'umma ya kashi kashi biyu ana da shirkun akbar shirka mai girma wanda yake in mutum ya fada ciki ya fita cikin musulunci ya bar musulunci sam tsakaninsa da musulunci fau-fau-fau ba shi ba musulmi ba ne kuma ya dai rabu da musulunci kamar misali mutum ya yi yanka ya kira sunan aljani ya yi yanka ya kira sunan turun garin shi ko ya yi yanka ya kira wani suna daban ya zamanto jinin nan da aka zudda itan nan ba saboda Allah ne subhanahu wa ta'ala aka zudda wannan jini ba in mutum ya aikata wannan ya fada cikin shirka da ake ce mata shirkul akbar babban shirka wanda ya fidda shi daga barin addinin musulunci misali na biyu du'a wa ghairillah kiran wani Allah neman wani abin da wani bai iya aikatawa sai dai Allah kawai neman wannan abin daga wurin bawa neman ɗiya daga wurin bawa neman arziki daga wurin bawa neman lafiya wa'anga duka ababa ne da yake ubangiji ne kawai shi ke aikata su bai kamata a juyar da wani danji ɗaya daga cikin dangogin bauta a ba wani allah madaukakin sarki sannan muna da shirka na biyu wanda yake shirkul asghar shine karamar shirka tare da cewa karama ce yawan aikata ta yana kai mutum zuwa ga matsayin shirka mai girma wanda yake shirkul asgar karamar shirka ita ne wanda take ba ta fidda mutum daga barin musulunci amma tana rage karfin tauhidi cikin zuciyar mutum 'yan mutum ya ci gaba da fadawa cikin shirkul asgar karaman shirkan nan yan mutum ya soma yana fadawa ciki yana fadawa ciki yan bai kiyaye kansa ba zai kai shi zuwa ga fadawa cikin babban shirka wanda yake zai fidda shi cikin addinin musulunci Allah kiyaye ni da ku duka baki daya yana daga ciki alhalifu bi ghairillah da wani Allah kaman ka ce na ransa da kabarin babana ka fada cikin shirka na ransi da kafan babana ka fada cikin shirka na ransi da kakana ka fada cikin shirka ransuwa ana yi ne ga Allah ne kawai ransuwa ana yi ne ga Allah ne kawai saboda shi muna da hurufai guda uku na ransuwa wallahi billahi tallahi kana kai amfani da wawun ko kuwa ba'un ko kai amfani da ta cikin yin rantsuwa Allah ne kawai yake da dama ya yi rantsuwa da abin da yake so daga cikin bayinsa yana iya yin rantsuwa da rana yana iya yin rantsuwa da sama ya yi rantsuwa da mutum ya yi rantsuwa da abin da yake so duka amma mutum bai da dama ya yi rantsuwa kan wani abu sai dai ya yi rantsuwa da Allah ne kawai in ka yi rantsuwa da wani Allah ka fada cikin shirka. al'amari na biyu kafirun riya ko kuwa arriya arriya shine mutum ya nufi da aikin da yake yi ganin mutane ko kuwa yabon mutane ko kuwa samun biyan bukata wurin mutane in ka nufi da aikinka irin wan ko matsalan sallah ne sai ka kamar ya kyautata sallan saboda kallon da mutane ke yi masa ya kyautata sallan nan saboda a ce ya iya yin sallah sawa'un karatun alkur'ani ne ya kyautata shi saboda a ce ya fi kowa iya karatun alkur'ani kaga wanganga duka ya shiga cikin riya riya kuma yana cikin karamar shirka da yake in ya yi yawa yana zama sanadiyya ya kai mutum zuwa ga babban shirka Allah kiyaye mu duka sa'annan nan kuma misali kamar fadin ma Allahu wa shi'ita wanga mutane na fadinsa kwarai da gaske amma ba su san cewa kamar suna fadawa cikin shirka ba ne kamar ka ce in allah ya so ka yi ma so ce ai malam in allah ya so kuma kuka so bukata zai biya abadan wani ya taba ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma sha allahu wa shi'ita in allah ya so kai ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama in ka so sai annabi alaihi salatu ya ce mishi qul ma sha Allah wahda ka ce in Allah kawai in ya so in Allah kawai in ya so don shi ke tafiyar da komai da ni da kan nan duka bawa ne muke karkashin bayi ne muke karkashin ubangiji madaukakin sarki saboda shi ba fadin haka nan malam in Allah ya so in kuka so kuka in Allah ya yadda kuka yadda in Allah ya yarda da albarkacin ku da eh, al'amari zai tafi ka ce in Allah kawai in ya so in Allah ya so abin zai tabbata in Allah ya so abin zai tabbata in kana son ka kara wani abu ne to ka kawo kalima ka kawo harafi na thumma ka ce matsalan ma sha Allahu thumma ita wannan ma lokacin ka bambanta tsakanin matsayin Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan da masayin mutum ko ka ce Eh, in Allah ya so sa'an nan kuma da addu'o'in ku bi ta barko ta'ala wanga mutum bai fada cikin shirka ba to amma ka ce in Allah ya so in kuma kuka so mana lokacin nan a altani lillahi niddan haka annabi ya tambaya shin ka ka hada ni da eh, ka yi masalan kamance kamanceceniya da ni da Allah subhanahu wa ta'ala ka nuna ni da Allah duka muna kan position ɗaya ne Allah daban ne nima bawansa ne annabi bai yadda da wannan ba sa'annan kuma irin fadin mutane laulallah wa ant ba saboda Allah ba da taimakonka ba ah. wannan kuma an fada cikin shirka in ba Allah ne ya ba sannan in ba Allah ne ba da taimakonka ai taimakon Allah ne da taimakonku ai taimakon Allah ne da kamawanku ai taimakon Allah ne da kuma famanku wanga magana shirka ne ba fadin shi ana cewa ne kaman in ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ba sa'an nan da taimakon da kuka yi lokacin ka kawo sa'an nan ka bambanta tsakanin ubangiji madaukakin sarki da kuma iko da bawa yake da shi da ire-iren waɗannan zantuttuka waɗanda yake suna gudana kan halussan mutane wanda yake ba san ma'anansa ba ko ko a ba manufansu ne wannan ma'anan ba amma yana kai su zuwa ga fadawa cikin shirka saboda shi kowane lokaci muna cewa 'yan uwa musulmai ku ta kusa da malumma saboda kuna iya gyara addinin addininku da kusa da malumma sa'annan kuma ku zabi malumma da yake ya kamata kuna kusa da su waɗanda za su ta ku suna kiyaye ku domin mu tafi tare mu gudu tare mu sira tare mu samu aljanna tare ba malami wanda yake zai durmu yadda hankalinka ya fidda kai kan hanya ya dora ka kan abin da ransa ke so saboda biyan bukatun rayuwarsa wannan kuma ya kamata mu kokarta mu bincika addinin mu uwar kudinmu aqidanmu uwar kudinmu yanayin bautanmu uwar kudinmu in muka rasa mu muka rasa yadda ya kamata mu bautaci ubangiji muka fada cikin hushin Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai fidda mu cikin wannan hushi sai dai mu komo baya mu yi tuba mu gyara aikokinmu sauran rayuwanmu da ke gabanmu yan musulmi muka dubi za mu ga kaman shirka ya yi yawa cikin wanga al'umma yanzu ya yi yawa da yake lamarinsa kuma yana ta wasuwa ne yana yaduwa kun san menene sababi sababi shine nisantan mutane da dama daga barin alkitabu wa sunna mutane sun nisanta da yawa daga barin alkur'ani da kuma sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuwa karantaswa na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai abin ya saura ana kwaikwayon iyaye ana kwaikwayon eh, babanni da kakanni waɗanda yake ko da ba su kan shirya da kuma sababin ketare iyaka cikin girmama mamata da kuma gina kaburukan waɗannan mamata in wani al'amari ne ya same mu sai ka mun gudu mun kai zuwa gare su muna neman taimakonsu ya kai babana ka taimaka mini ya kai malamina wani ka taimaka mini ya kai shehuwa ni ka taimaka mini wa'inka dukka hanyoyi ne na fadawa cikin shirka da ya kamata kowane musulmi ya nisance shi sa'an nan kuma yana daga cikin sabubba da ke sa muke fadawa cikin shirka shine jahilci da hakikan wanga addinin musulunci da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda sayyidina umar radiyallahu anhu yana cewa إنما وإنما تنقض أرى الإسلام أروة أروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية يتي كاغا وانغا الدين مسلم چنغن دكاكي غني دكاكي جي أنا تبياني كي دري درانا يتي وانغا الدين igiyan da aka دوري دشي shi ya yi karfin nan ya ce haka igiyan nan za ta zo tana walwalewa tana walwalewa walwala kadan kadan kadan in aka zo aka samu wasu da za su zo daga baya waɗanda suka tashi cikin musulunci amma ba su san jahiliya ba kaga zamanin sahabbai da nan muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo yana kira zuwa ga musulunci da ya zo yana makka wani ne musulmi abin da ya kama su sai da na abubakar radiyallahu anhum jami'an dukkan an eh, sahabban dukkan su sun shiga musulunci ma'ana musuluncin ya zo ya iske su suna kan jahilci suna kan bautan turu da sauransu da musulunci ya zo da bayanan ya nuna musu suka gane kama a a a a ashe abin da suke kan nan ba shi ne musulunci ya yi kira ba shi ne Allah ke so ba sai suka bar bautan gumakai suka bar bautan turu suka komo suka fuskanci bautan Allah amma zamanin da mu muke cikin gannan muna haifan ɗiyanmu da sauran musulmai ana haifan su ne cikin musuluncin nan sa'idu isa yakubu muhammadu Ismaila haka aka haife su cikin musulunci aka yi yanka aka yi ma Allah godiya kan haifan su suka fito yaran musulmai ne amma ba su san hakikan musuluncin nan ba rashin sanin hakikan musuluncin nan na zamo sanadiyan suna walwale musuluncin nan igiyar musuluncin nan yana walwala yana walwala har su zo su fada cikin shirka suna bautan wani Allah amma ba su san cewa sun fita cikin musulunci ba abinda ke faruwa kenan so shi rashin sanin hakikan wanga addini da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da walwale wanda addinin nan ya yi cikin gidajenmu da ɗiyanmu da muka haifi cikin musulunci suna ga cewa in yana rike da sunan musulunci shi kenan shi musulmi ne ko bai yi sallah yadda ya kamata ba shi musulmi ne ko kuwa a ya bautaci wani Allah ma shi musulmi ne tunda an haife shi ciki to wanga mummunan fahimtar nan da ke tare da mu yana daga cikin manya-manyan sabubba da ya sa ake fadawa cikin shirka sa'annan kuma samun wasu malumma da yake ba musulmai ba ne ko a a'a musuluncin sunan su ma ba samu fahimtansa ba su neman mutane bayani da kawo kisosi da wasu riwaya-riwaya wanda yake ba gaskiya ba ne da yake durmu yadda hankalin mutane yana fidda su kan ainihin abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dora mutane a kai bina an kan waɗannan abubuwa duka yana zama sanadiyan walwale muna addinin mu muna kiran 'yan musulmai duka baki daya mu koyi ilimi mu koyi addinin mu nan yadda ya kamata saboda mu bautace Allah mu sira mu kai wurin Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin aminci da kuma daukaka da yawan gafara da rahma da kuma baiwa na aljanna da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawali da bayi zai basu bi iznillahi tabaraka wa ta'ala in Allah ya hada mu sabon mako mun dauki wasu sabubba da ya sa kafiran da suka shiga cikin shirka da kuma a'a waɗanda ma suke kiran kansu musulmai wanga zamani da muke ciki kuma suke fadawa cikin shirka waɗannan sabubba akwai sabubba wurin guda bakwai ko ya fi za mu tattauna bi iznillahi tabaraka wa ta'ala sabon mako ni ne naku ahmad muhammad sharafuddin allah da muka alkhairi eh, bismillah wal asr insana lafi khusr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 assalamu alaikum akwai muhammad awal ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu muhammad awal eh, zanze hmm. eh, na san ka shi hmm. domin ya rubuta kan eh, cikin larabci ne wai ja'alahu lahu fi mawazini hasanatina jami'an bi idhnillah barakallahu hmm. fik barakallahu fik akwai abdul latif harun wai masha Allah sannan ga fahad ahmed guruza shi mawai assalam masha Allah muna hamsa mishi su duka baki daya masha Allah ya shi masha Allah alaina wa alaikum jami'an ustazi barakallahu fikum ga sunan ne suna nan dewa wani ji Allah ya yadda sabon mako za mu sake saduwa muna tare kan wannan bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala Allah ya sake hada mu amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh patient center mamtech wo nua wadamfo anaa obusuani bi te fi a ɔrepɛ nsan no dwuma asua na daakye bi wanya baabi agyina mam technical education center mamtech frɛ yɛn ɛwɔ 0249 122 203 mamtech yɛkyerɛ nkoraa no nsan no dwuma no ne yɛsan so yɛ bi ma wo kremoni obusuani bi yare da ayaresabea na aduane a nurses foɔ ɛde ma no ɛyɛ haram pekonam ɛka ho babaa onuabaa anaasɛ oyere ɛkɔ hospital akɔgye ayarehwɛ obeduru na dɔktani a ɔkɔ fiefie na sɛne yadeɛ ɛyɛ bɛrima wopene wo papa anaa obusuani bi da owu pa so ɛwɔ ayaresabea na ɛtwa sɛ yɛka la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɛhyɛ n'ano na kramoni biara mɛn kramoni baa ɔkɔ awoɔ so Di deɛ ɔkɔgye n'awoɔ ɛyɛ bɛrima alhaji afa ne ho hajia adrɛse hijab anaa nikab kamakama kam ɛɛkɔ hospital akɔyɛ check up Ni a àwọ alhaji esi abɔnten ama hajia septic ɛyi ne ho sɛ dɔkita ni bɛrima ɛnyɛ ne check up adeɛ aho mete paa yi ɛyɛ hiasɛm ma muslims a yɛwɔ ghana ɛne wiase afanan baabi a sɛ yɛbɛka yɛn ho abom ne yɛsi islamic hospital anaa clinic ɛde aboa ma islam atum pɔn ɛwɔ yɛn pɔtɛmpɔtɛm ɛne yɛn mantam anaa yɛn man mu ha yɛwɔ nurses doctors midwife bebree na emu sɛn ɛna ɛyɛ adwuma ɛwɔ islamic hospitals anaa clinics islamic clinics sɛn ɛna ɛwɔ ghana na daakye bi waawu mu wo ba wo yere anaa wo busuani bi kɔgye ayarehwɛ a wunsu akyiri sɛ bɛrima anaa ɔbaa ɛrekɔ akɔ fiefie no abira ɔnsɛn fata sɛ ohu na degyem bɛka yɛn ho muslim access movement ɛɛto ne nsa frɛ nkramofoɔ agyidiefoɔ ɛne obiara ɔwɔ pɛpa sɛ ɔboa ɛma saa project yi ɛba so kakra bi a obetumi yɛpɛ the first islamic public hospital ɛwɔ baabi a wɔte ɛne ghana afanan nyinaa wasaase bi ɛda baabi wɔnateɛ wɔ blocks wɔ cement wɔ nyansa wɔ links wɔ ahoɔden wɔ adwen nkyerɛ biribi a wobɛtumi ayɛ ɛde aboa ama yɛsi the first islamic public hospital ɛwɔ ghana ha no fabɛboa muslim access movement ne yɛntu anammɔn yi inshallahu ta'ala sɛ wopɛ sɛ woboa anaa wopɛ nsɛm yi mu nkyerɛmu biara frɛ yɛn ɛwɔ 0249 122 334 muslim access movement challenge your soul recharge your iman Mam clinic mam hospital live healthy save a life